ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkon dan adam. A cikin shirin namu na yau, za ku ji kiraye-kirayen da ɗalibai na kwalejojin ilimi a Ghana ke yi wa gwamnati da kuma malamai da su sasanta tsakanin su da ɗaliban su koma karatu bayan da aka shafe sati na tara kenan ana yajin aiki da fatan za a yi sauraro lafiya. Kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Yanzu haka dai yajin aikin malamai a kwalejojin ilimi a Ghana zai shiga sati na tara kenan sakamakon takun saƙa tsakanin gwamnati da ƙungiyar malaman kwalejojin ilimi na Ghana da ake kira SETA kuma babu wanda yake jin wannan raɗaɗi na yajin aikin kamar ɗaliban kwalejojin. Don haka ne ma ɗaliban suka bugaci ɓangarorin biyu da su warware saɓanin da ke tsakaninsu domin a ci gaba da gudanar da karatu a ajuzuwa wakilin ma a kara idris abdalla ya ji ta bakin ɗaliban da kuma sauran masu ruwa da ziki a wannan harka the ongoing strike has left teacher trainees of the 46 colleges of education in chaos Yajin aikin da malaman makarantu na kwalejojin ilimi 46 sun shiga cikin rudani da rashin tabbas kan makomar mu ci gaban karatunmu ya tsaya cak yana jefa rayuwarmu a matsayin ƙwararrun malamai cikin wani hali yawan kuɗaɗen da muke kashewa na shafar lafiyar mu da lafiyar mu. muna kira ga gwamnati da masu ruwa da tsaki da kuma 'yan ƙasar ghana cikin gaggawa da su taimaka wajen magance wannan takun sakar in ji manola fokudiya na gamayyar ƙungiyoyin ɗaliban kwalejojin ilimi na ghana a wani taron manema labarai da suka shirya takun saƙa tsakanin gwamnati da kwalejojin malaman ilimi ya yi tasiri matuƙa da ɗaliban rashin malamai a cikin ajujuwa ya haifar da cikas a cikin karatunsu tare da kawo cikas ga shirye-shiryen jarrabawar da ke tafi ɗalibai na nuna ɓacin ransu game da lamarin domin suna fargabar hakan zai musu illa musamman a jarrabawar da ke karatuwa sunana jauhar muhammad sani ni level 200 student ne daga ep college of education bimbila striking da yan sita ke kai yau su suna kan striking ga for almost two months mu a student nan mu strike ne ke affect the most don akwai wani magana wani giwaye biyu na fada kasa ke gajiya sosai to mu kasa mu ke gajiya don yanzu haka tun da muka resume school hal yau ba lecture ko gudan da ya zo sai a class guda muna abu yanzu haka da muke magana mun tattaro kayan mu da yawan mu mun zo gida wasu mu ma ba ta yi ba sam ba wasu mu kuma sun ce school an zauna an kakkashe kudi an ci abinci ba gwada abu ba komai an kakkashe kudi mu ke gajiya yanzu hakan ga inda da bi kan calendar na wanga strike duka bai zo banda 26th of this month that's august ya kamata a ce mun zana end of semester semester exam for both from level 100 to level 400 muna da end of semester exam kan mostly wa'anda abin zai fi affect ni wa'anda su kusa karewa yanzu haka an kara musu time da balle ya level 400 ne wasu suna rent outside ba ma wasu su ba dukkan suna rent outside me shi ya tun san kamar oh ya biya kudin shi date kaza zai kare yanzu yanda government ke yin gari an kara an understand calendar na tankan me shi ya kuma yi sabon bashin biyan kudin daki Jibril Abdulhamid na cikin ɗaliban AP College of Education Bimbila da shekaran mu na uku ke ga gaskiya dai mu ne third party kamar misali mutane biyu ne ke fada amma cikin mutane biyu, wanda abin ya fi damuwa ne mu talibai yaran su kure wayanda ake koyawa ma abin ya gurgurta lamarin mu ta fannin neman ilimi tun da haka ya zo ya faru har tsawon wata guda ya rikitar da al'amarin sunana maryam abdullah almajira methodist college of education ne strike na ya affect mu in so many ways as now Level 300 students mun san kamar by the end of this year yeah that is september to december za mu shiga labo 400 amma due to strike na komi ya sake isa muna kai ma government na kara da school authorities na su duba su yi abu game da strike na mu samu mu komo back school malaman kwalejojin ilimin sun ajiye kayan aikin su ne tun 14 ga watan yunin 2024 domin nuna damuwarsu kan rashin yanayin aiki mai kyau da kuma gazawar gwamnati wajen aiwatar da yarjejeniya yarjejeniyar fahimtar juna na 2017 da kuma da biyu wanda suka rattaba hannu a kai. Bayan shafe makonni ana tattaunawa kan su janye yajin aikin sai a ranar biyu ga watan Agusta ministan ayyuka da hulɗa da 'yan ƙwadago ignatius bafo ewiya ya sanar da cewa sun sasanta da ƙungiyar sitag kuma za su koma ajujuwansu amma sai jawabi ya fito daga ƙungiyar malaman cewa ba za su koma ajujuwa ba sai gwamnati ta aiwatar da duk yarjejeniyar da suka shiga abdulmajid musa mai shiga tsakani kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya yi kira ga gwamnati da ta saurari korafin ƙungiyar malaman ina rikici ne da gwamnati ke yi da ainihin cita kenan cita training Association of Ghana. Taken da aka yi shine aka tabbatar da cewa yanzu an bar ba da wannan diploma diploma da ake bayarwa a basu digiri aka mai da ainihin colleges of eh, teacher training colleges ya zama colleges of education an kara kiman wannan eh, sukurai an kuma kara daraja sa'annan kuma an doki mutanen da yake su ma suna da qualification suna da kwarewa da ya fi na da manan shi condition of service shine kudaje da salawar su da ya kamata ba su kuma dole ne ya karu to gwamnati ya san wannan shi bisa da za a yi wannan ya kamata gwamnati ya shirya sa'annan ma a tabbatar da wannan don yanzu kusan kwarewansu da na jami'a duka ɗaya ne shi yasa dole a basu wannan to gwamnati kuma kullum yana jan kafa wurin basu wannan to abin da ya kawo wanga yajin aiki kenan an je an zama na tsakanin gwamnati da su aka yi hukunci da ake ce ma arbitration ya kamata gwamnati ne dole ya tabbatar da abin da ya aiwatar da abin da aka tabbatar in ba shine kuma ya lallashe su kuma ya roke su in kuma ma zai yi to ya eh, binnan nan wannan kudajin nan ya ba su kushi ko da kaɗan kaɗan kadan kadan kadan ne kudaje dai kamata ana ba su to wannan ne na ga za a samu sauki har yau masani kan harkokin ilimi Muhammad Bashiru Shehu wanda aka fi sani da Sabash shi ma ya yi tsokaci akan lamarin wanda za mu mika murya mu kira shine gwamnati saboda alkawali kaya ne da ya yaza shi ya yi alkawali zai biya su wannan kudajen su ya so bai ya kamata da ce yau an samu jinkiri ba saboda abin da labor commission ta fito da shi kamar kotu ne ta yanke hukunci kuma an bi tsawon lokaci har ila yau gwamnati bai ya cika alkawalinsa ba damuwan da ke ciki shine yau academic calendar mu duka zai gurbace saboda waɗanda ya kamata su shiga ba su ya su shiga domin waɗanda ya kamata su kare su ba da fili ba su ya sun yi ba yasa abin da muke roka duka shine gwamnati ya mai da hankalin shi ko da magana mai dadi ne ko da alkawali zai sake musu ina ganin shine mafita ya so a san hanyar da za a bi domin ilimi kata gurbace saboda dokokin nan in an wuce 21 days wanda an tun wuce ya kamata a close down schools kar mu kai wannan munzali za mu shiga cikin hali na masasi mai wuya a halin yanzu saura kimanin watanni uku uku ɗaliban ajin ƙarshe su rubuta jarrabawar su ƙarshe lallai da zai dace kwarai a hanzarta bin hanyoyin sasantawa tare da cika alƙawuran da aka ɗauka don ci gaban ilimi a ƙasar Ghana. To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wanda mako zai daga aya a madadin Idris Abdallah sai kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Creation na ku Babangeji Prince a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa